Mai sauraron sashen Hausa na gidan Radio France International a Rafai barka da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu sauraro wanda ni Kabiru Muhammad ɗan Bauchi ke jagoranci a yau. kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaranmu na yau cewa a jiya laraba shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya gabatar da kasafin kudin kasar na shekarar 2025 na naira tiriliyon 47.9 sai dai wani batu da ya haifar da muhawara a tsakanin 'yan najeriya dangane da kasafin kudin na baɗi shine yadda akalla kaso 30 zuwa 32 na yawan kudaden za su tafi a biyan basuka ko kuma kuɗin ruwan basukan kwatankwacin naira tiriliyan sha biyar da biliyan ɗari takwas adadin da ya zarce yawan kudaden da aka ware wa tsaro ilimi lafiya da manyan ayyuka shin menene ra'ayinku kan wannan kasafin kuɗi a wani ɓangaren kuke ganin ya dace a yi wa gyara wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a kai. lokacin sauraron ra'ayinku ya yi inda za mu fara da wannan malami da ya fara da gabatar da kansa sunana haɗari mai kwamfuta mai yama lokal gamna kebis ta najeriya memba daga muryar matasan lahiyar afirka to hakikanin gaskiya mun ji daɗin wannan maudu'i da aka fito mana da shi amma sai dai za mu yi kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da masu ruwa da tsaki akan wannan kasafin kuɗin da an yi a ƙasa ta najeriya ya kamata a ce wannan kasafin kuɗin za a yi aiki da shi kamar yadda ya dace domin za ka ji an yi kasafin kuɗi wata shekara a ce domin tsaro menene lafiya da sauransu to amma a ƙarshe tsaro bai samu ba kuma lafiya bata samu ba domin talaka sai ya biya kuɗinsa yake sayan magani a asibitoci da sauran wurare a ƙarshe muna addu'ar allah ubangiji ya ba mu shugabanni na gari masu tausayin al'umma suna sunana hadabi mai kwamfuta mai yama local government ta nigeria sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a kimba jihar neja memba amurai matasan afirka reshen jihar neja gode mu da fata alkhairi gare kuma aikatan gidan faransa Hakikanin gaskiya game da kasafin kuɗi a Najeriya a kullum addu'a mu ba ta wuce mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. An yi kasafin kuɗi shekara da shekaru amma ba mu taɓa ganin wani abu a ƙasa. To wai shin ma dai kuɗaɗen ina ne ake ake cusa su ne? To ko da yake muna ganin dai abubuwan da ke tafiya game da ainihin su shugabannin mu na Najeriya game da ainihin da suke tafiyar da rayuwarsu to sai dai mu ce ubangiji Allah ya kawo mana ɗauki Allah ya kawo mana sauƙin wannan al'amari game da ainihin rashin jagoranci a Najeriya a kwamarar nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara to game da kasafi wanda mai girman shugaban kasa ya gabatar to ni abin da nake kira shine ya kamata a yi kokari a ga cewa ana bin ainihin sahun shi kai ne kasafi ɗin a gaida aka kashe shi domin a tabbatar an aiwatar da shi kamar da aka tsara bisa doka da oda sannan kuma ya kamata ya kasance harkar ilimi an sake daga ainihin wannan kasafi wanda an kai mata domin ya ƙara yin gaba idan aka dubi cewa duka ma'aikatun ga ba za su yi ba idan babu ilimi a cikinsu so ya kamata ya kasance ilimi shine aka yi ba fifiko bisa ga komi sunana ya yakuba diga mamba kungiyar madar matasan afirka daga jihar bauchi a tarayyar najeriya game da mudu'i da huka bamu mu tofa albarkacin mu a game da gabatar da kasafin kuɗin shekara na 2025 da shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu ya gabatar hakika hakan ya yi daidai muna fatan allah ya sa wannan kasafin kuɗi na shekara na 2025 da shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya gabatar ya amfani 'yan najeriya kawo mana ci gaba mai dorewa Muna godiya sashen Hausa na Arafai sunana Kwamar Tilias Yakuba Diga mamba kungiyar muryar matasan Afirka daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya Radio France International na Assalamu alaikum Radio France International mai magana Basiri bin Badamasi a nan jihar Kaduna karamar hukumar Kaciya a garin Katari. To a ra'ayina dai maimakon waɗannan kuɗaɗe da aka ware za a ce an biya wurin bashi to gwara a ce su ne aka ware domin ɗabbaka tsaro a Najeriya. Domin kuwa matsalar tsaro ita ce matsalar da idan aka magance ta, an magance kaso 80 bisa ɗari na matsalolin da ke damun mu a Najeriya. Wannan shi ne. gwamnati ta ji tsoron Allah ta yi abin da ya kamata ina muku fatan tashi lafiya radio faransa international magana basiri bin badamasi abban suhaila a garin katari To mai sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na gidan rediyon France International Arafai cikin shirin rayoyin ku masu sauraro. Haka zalika mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari. Biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. sai kuma malami na gaba. sunana mustapha bayan mega daga nan guso jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da kasafin kuɗin da shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya gabatarwa majalisar ƙasa a jiya laraba sau mun ji kuɗaɗen da aka ware ma ɓangaren tsaro da kuɗaɗen da aka ware ma ɓangaren aikin noma da kiwon lafiya da ayyukan gwamnati na yau da kullun sannan mun ji maƙudan kuɗaɗen da aka ware domin biyan bashi da kuɗin ruwa da aka karɓo ga bankin duniya da waɗansu ƙasashe na duniya so mu dai dai ko da biyan bashi ko babu biyan bashi arewacin najeriya kasafin kuɗin da ake bai da wani amfani ga talakan arewacin najeriya an kasa kare rayuwar al'umma an kasa inganta rayuwar al'umma ku duba irin ƙididdigar da aka yi na adadin mutanen da aka yi garkuwa da su arewacin najeriya da irin ɗimbin kuɗaɗen da aka biya kuɗin fansa da irin mutanen da aka kashe duk da kasafin kuɗin da ake warewa akwai fannin tsaro amma ko da wani lokaci harkar tsaro sai ƙara ƙazanta ta mai magana hassan albasari abu afan angon fatima da ke nan cikin garin fataskun jihar yoban tarayyar najeriya a tare da ni akwai dan uwa ya haya da nawa da muke muku fatan alkhairi fatan an yi na lafiya to kamar yadda muka ji jiya aka gabatar da kasafin kuɗi na wannan shekara wajen kimanin naira tiriliyan arba'in wanda Bola Ahmad Tinubu ya gabatar a bangaren majalisa kenan to wannan abu ne dai wanda zamu iya cewa gaskiya akwai wasu fanannuka masu gwaggwaban abin ga wanda ya kamata a ce an sanya musu kuɗaɗe kamar bangaren tsaro bangaren kiwon lafiya haka bangaren noma to ba mu ji dai an saka wasu gwaggwaban kuɗaɗe a wannan bangare ba an dai ɗauki kuɗin an kai su wasu fannuka wadda ba ma za su iya tallafawa al'umma kai tsaye ba to fatan mu dai gaskiya yan majalisu ya kamata a ce sun tantance wannan al'amari din gunda ya kamata a ce an zuba masa kuɗi da dama ya kamata a ce a rinsa inda kuma aka sanya kuɗi wadda aka ga cewa yayi yawa to lalle lalle fa a rage duba da za ga cewa yanzu abin ya dawo bangaren su ne majalisa Allah sa a gyara wannan al'amari Hassan Albasare ba kwan an gwamfa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa Radio Faransa International Arfa mai magana Mu'azu Kabiru Ciguminka daga Alaba International Market da ke jihar Lagos a tarayyar Najeriya. To alhamdulillahi shugaba Mala Ahmad Bola Tinubu ya gabatar da kasafin kuɗi ga majalisa kuma ba wadai gidan girba ɗin ta mai. Saboda mu dai so da yawa mun saba an ce an yi kasafin kuɗi amma sai da mu labari ne a labarai. ire-iren ku bbc da so voa da sauran kafafen watsa labarai kuma jaridu da kuma wayoyin da muke dan bibiya abubuwa to amma zahirin abin mu gani ƙasa tsakanin da Allah ba mu gani musamman yanzu idan ka kalli shekarun da an kabaro ana kasafin kuɗi a Najeriya daga shekara 1999 zuwa yanzu kullun tsaro mai kwanya gyaru sai ƙara taɓarɓare yake yi tsaro ya zama tsoro yanzu a Najeriya ilimi ya taɓarɓare za ga ilimi na ƙoƙarin gagar 'ya'yan talakawa sannan kuma ga bashi da ake ɗora a ƙasa wanda yanzu haka ga kuma an ce kasafin zai tai wajen biyan bashi wanda kaga kenan shi to me an kai da kuɗin da an anso bashi ina suke an anso bashi me an kama ƙasa da su ba tsaro ba aminci ba abinci ba ruwan sha ba wutar lantarki sunana ibrahim mai wankin kula a garin mai gode a kimba jihar neja memba amurin matasan afirka reshen jihar neja a hakikanin gaskiya game da kasafin kuɗi a najeriya a kullum addu'a mu ne ba ta wuce ina lillahi wa ina ilaihi raji'una a duk shekara za ka ji ana kasafin kuɗi amma kuma ba mu gani a ƙasa. To shin wai kuɗaɗen ina ake cusa su ne? Ya kamata mu su tuna da cewa Allah zai yi musu tambayar da ba su da amsar ta a gaban shi. saboda ainihin jagorancin da Allah ya ɗora musu ba akan suke tafiya ba. Allah ya hore mana arziki ta ko ta wani ɓangare a Najeriya. Amma sai ka ji an ɗimbin bashi wanda yake na fitar hankali wanda yake yake girgiza kowa da kowa. yanzu an kai matsayin ɗan Najeriya shi ba ma zancen ya samu wani abun da zai ce ya gina wani gida ko kuma ji wani daɗi ba a'a ya samu tsaro ya samu abun da zai ci a cikin shi kaɗai ɗan Najeriya musamman 'yan arewacin Najeriya halin da muke kenan ciki to ya kamata su shugabannin su sani fa duk tambayar da Allah zai musu wallahi ba za su taɓa kauce mata ba game da jagorancin da Allah ɗora musu. Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa mai albarka tare kuke da bashir mamman dan inna kadisau karamar hukumar faskarin jihar katsina na kira ku ne daga nan babban birnin tarayyar najeriya abuja alhamdulillahi radio france ya kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakinmu akan kasafin kuɗi da aka aiwatar jiya to fatanmu wannan kasafin kuɗi ya zama alkhairi ga 'yan ƙasa dama kiraye-kirayen da muke kenan duba da dama mu mun san wannan ciwo bashi da ake yi sai an zo an yi kasafin kuɗin da rabin kuɗin sai sun tafi a biyan bashi shi yasa a ko da wani lokaci in an ce za a ciwo bashi yan ƙasa suke Allah wadare da ciwo bashin nan da za a yi domin dai ko an ciwo bashin majority yan ƙasa wasu ba su fiye ganin abin da ya dace a yi da bashin da aka ciwo ba duba da yadda dai yanzu a shi wannan kasafin kuɗi an ɗibi na ɓangaren tsaro da harkar ilimi da lafiya fatan mu wa'annan kuɗaɗe su yi tasiri ga wannan ɓangare suna sunana bashir mamman dan inna kadisau ku tashi lafiya Daka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma sauran abokan aikinmu na sashen hausa na gidan rediyon france international arafai musamman injiniyanmu na yau mustapha adebisi da ya hada mana wannan shiri sai ni kabiru muhammad dan bauchi da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya.